Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga somin taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan ya ce zai miƙa mulki ranar 28 ga watan gobe kwana ɗaya gabanin cikar wa'adi 29 ga wata. da hakan ke haddasa muhawara tsakanin masana shari'a. PDP ta ce ba za ta yi bakar kiyayya da APC ba ta kai ga sakataren amintattun PDP Walid Jibrin mu baya ga gwamnatin Tanko Almakura. Shi kuma ya yi la'akari da wannan kalmomi wanda muke faɗa da gaske muke faɗa kada ya riƙe wani a zukatunsa ya ɗauki jihar Nasarawa shi ne duk gabaki ɗaya. hukumar zaɓe ta soke zaɓen wasu ƙananan hukumi a jihar taraba inda a yanzu ake jira a sake zaɓe don fidda mai nasara tsakanin aisha apc da ishaku pdp When shall we stop? Juyan cika shekara ɗaya da sace matan Chibok a Abuja da kira ga gwamnati ta yi kaimin kwato matan. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu garziya zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, zauren ya kammala zamansa a jihar Adamawa. To, amma saboda muhimmancin jaddada ƙarshen wannan tattaunawar za mu maimaita. Idan an tuna da jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya ɗora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Abdullahi da Mari. to uh, alhaji abdullahi da mari kaji abubuwan da suka faɗa mm. to amma bari mu ɗan koma baya mm. an soma kuma ku ana ku bincike da hasashe yanzu yanayi yayi na a soma tura jama'a su koma ko kuma a'a a matsayin ku na masana me ya kamata a yi kafin jama'a su koma akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi kamin a koma a ƙashin gaskiya mai da su yanzu kai tsaye kwatsam su je su taru kuma ba tare da ɗaukan wayan nan matakan to yana da hatsari ta mana gina ga maka dangantakan babu yadda yake saboda haka a ba su abinci ba su wurin kwana ba shi ne muhimmi ba idan ka ba mutum abinci ka ba shi wurin kwana idan baya babu yadda babu zaman lafiya tamkar ana rubutu ne a kan ruwa ba za a cimma a burin abin da ake so ba saboda haka akwai bukata a maida wannan yaddan a maida wannan zaman lafiyan da kuma a da wannan tattalin arzikin kamar da abokan tattaunawa suka yi bayani kuma akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su interfaith mediation center su ma dan allah su tashi su taimaka su domin me babu wani fa daga wani doron duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakanin mu? through seminars workshops retreat da ire-iren makamanninsu domin ganin cewa an maido da zaman lafiya a garrukan nan misali a ah, sun taɓa batu maganan akwai wasu shirye-shirye kuma tsari da su hukumomi suka yi na ganin kan cewa an taimaka ko kuma an farfaɗo da wannan wani batu da ake ne na cewa tunda abun abin ne ya faru akwai waɗanda ya kamata a ce su jama'an sun sama zuwa misali shine idan ka ce min gari shi talaka yana fatan ba wanda yake ganin kan cewa da dare ya san shi ne kamar sarki in ya ga sarkin sai soma komawa ku al'ummomin yankin nan bari in koma ga mala yakubu da yau za ku zauna da su shugabannin nan ko kuma sarakuna ko kuma makamata su da ke wakiltar gwamnati a nan menene za ku faɗa musu ne da za a farfaɗo da waɗannan yankuna eh to su ne ai daman idon gwamnati a wajajen nan su suka san ainihin matsalolin wajajen nan so abin da kawai za mu gaya shi ne ku cire siyasa san kai kabilanci da addini a faɗi gaskiya ga gwamnati gaskiya ga abin da ya kamata ki in ana son mafita me kamata ta yi me kama shi ne a faɗi gaskiya ga matsalan ba wani kauce-kauce wannan shi ne matsalan so saboda haka wannan shi ne matakan da ya kamata a ɗauka ko an ce ga wani taimako an kawo ko jama'a a tabbatar ko ya samu ba sai an nuna ko bambancin siyasa ko addini ko kabilanci ba a ba kowa haƙƙinsa an so kuma kuna ganin yanayin ya da za a so mu mm, yanzu dai ba basic amenity don za ka je asibitocin gwamnati ba sa aiki ka gani sai dai ka je ko chemist chemist din ma shi ma ba garanti za ka samu irin maganin daga kake ko yanzu a ta wajajen irin na makuwa ba yanzu an yi rasuwa ma mai baro aka ake sa ga ko amalanci a tura a kai ba makabarta. Eh, Mr. manuel mun ji irin bukatun da su ya kamata ko kuma abin da ya kamata a sa a yankunan ba kama a yankin ku na Michigan kuma fa wanda aka yi asara da dama aka yi barnata abubuwa da dama na asibitoci da makarantu da sauransu eh, me kuke bukata ya kamata a yi kafin nan. Eh, muna da hakimai guda takwas a karamar hukumar Michigan a yi amfani da su da masu jimilai su in suka faɗa a wansu za a saurare su da masu addini din na krista da musulmi wanda za a haɗin gambiza yanda kowane abin da aka faɗa a anguwa kowa ya san da kowa a samu magana cewa ba magana fitina kuma ba magana faɗa kuma kafin taimako ya shigo daga baya ko na kuɗi ko kuwa yadda za a farfado da business da ayyuka amma a je a kwasam haka ɗin nan a yanda ake zuwa yanzu haka bai yi ba wannan abun ya faru a ruwan da tsakanin hutu da tutsi ya faru a kenya tsakanin kalanje da kikuyu wannan tun 1991 1991 somalia fa ta shiga irin wannan abun hawaye da muke magana ba samu salama ba a tashi a daina zuciya a daina kyamar mutum e, mu ringumi juna ba cikin yaudara ba da gaskiya za mu yi tafiya komai zai yi daidai kuma. zamani an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu dumudu ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba domin ba da Allah. Ina lantarki titi duk babu na kirki ba mu da aiki kullum sai neman aiki haba. Zan muku famfo zan muku famfon nono. Na lai zan muku famfo zan muku famfon fura. Na lai so cuce mu sun maida mun zama dolo. Dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo. Kallo 'ya'yayensu kun sun gan mu sai dai gwalo. one we go die o oh. na so we just dey die bamayi dumudu bamayi an cuce mu dumudu an do mu ah, to ah, amma na abdullahi mun jami'a suka ku da ke muna da yan mintuna kaɗan suka rige mana ah, da yanzu a ce ga ka ga al'umman nan ko da ke ga suna a gaban ka sannan kuma ga jami'an gwamnati ga kuma sarakuna iyayen al'umma me za ka faɗa ma abin da zan gaya musu shine haƙuri ya zama dole su al'ummomin kenan dole a yafewa juna dole a manta domin fiye da abin da ya faru a micika irin wannan musiban ya faru a wasu wurare amma yau an manta ko da shi ke mantuwan abu ne mai wuya amma ya zama dole kuma a manta a yafewa juna kamar yadda shi ima kwace yake fada a ruwanda zan baka misali mutum zai auri tutsi zai auri hutu amma wai fa su haifi yara bakwai da tutsin nan saboda bacin rai sai ya kashe matan nan da yaran nan guda shida da suka haifu gabaki daya abin da ake ce shi kill them like cockroach wato ka kashe su kamar me kyankyaso saboda an indoctrinating insa ya ɗauki wannan halin sai a ce a kashe su gabaki daya amma yau da suka yi amfani da abin da ake ce da shi ga caca wato hanya ne na samar da zaman lafiya a wancan kasan yau suna sun manta kuma idan ka ga tattalin arzikinsu yana haɓaka suna ci gaba kuma al'umman ƙasan baki da sun fahimcewa yafewan shine muhimmi su kuma eh, gwamnati kuma da gwamnati dole su tashi haikan su yi hakkin da ya rataya a wuyansu domin zaman da zaman lafiya ya rataya ne a hakkin gwamnati sannan shugabannin addinai da kuma shugabannin wato gargajiya na wannan gurin dole su tashi su gane wayanne mutane za a yi magana da su saboda a kwantar musu da hankali to muna godiya to mahala a gurguje eh, ke kuma wani shawara za ka bada na ganin kanci yanzu an ma komawa kuma dole ne za a koma tare a zama dan juma da dan juma mm, ne ai kowa ya ga abin da tashin hankali ke kawowa to na mm, abin da na ci ne kawai abin da zan ce kowa ya gani bai albarkaci kowa bai bambanta kowa ba so lokaci ne da za a karatun ta natsu a rungumi kaddara a zanna lafiya a gina kasa don samun ci gaba kuma a yi hankali da 'yan siyasa don yawancin lokaci suke kawo irin wannan baraka na kawowa kabilanci da addini da sauransu don neman kuriya so yanzu dai an ga an biye musu ga inda za ta kai mutane mr emmanuel kwace bayan da a gare ka kai kuma me za ka kara kan abin da suka faɗa ni bahaushe ya ce jiki magayi ba wani mutum ka yi ko shi musulmi ko kuwa shi kirista bai ji a jikinsa ba eh, so sabil da haka mu rungumi juna mu gafartawa juna mu kaunaci juna eh, mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa allah na nan zai hukunta mutum duk mutum micika in yana saurare ma voice of america muryar america nan mu rungumi jina mu yafewa juna muna godiya to masu saurara na san kun ji daɗin wani shirin kuma insha Allah kamar yadda muka faɗa a nan gaba za mu sake kwankwasa musu kofa musamman ma batutan suka tabo wanda zai kawo ci gaba da maido da zaman lafiya a waɗannan wurare da akwato daga hannun mayakan na Boko Haram yanzu suka muna godiya ga manyan bakin namu kamar shi Jamalan Yakubu Musa sai kuma dan jarida mai zama kansa ko kuma ce muku zaka kuma dan jarida marubuci kuma jigo kuma shugaban al'umma a yankin Michika Emmanuel Kwace a sai shi shugaban jami'i mai kula da shiyar arewa maso gabashin najeriya na kungiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista na interfaith mediation center international abdullahi jid da damare to a madadin ku gabaki daya sai naku ibrahim abdulaziz ke muku fatan kan cewa za mu sake saduwa da ku a wani sabon shiri na mu tattauna. lallai fa to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan yakin gaba kin Allah ta sarkin da bai biyayya har abada ba ka irga Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubayar Jibrin mai gwari na biyu da farfesa Adamu Beki. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin gwari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, assalamu alaikum yan uwana uh, mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa. Uh, kamar yadda muka sani cikin ikon Allah an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya kuma Allah ya mana zaɓi an samu sababbin shugabanni ko ina cikin ƙasar nan to wannan kamar yadda duk wani mai hankali ya sani wannan wani abu ne na canji ne ba irin wanda ake cewa da gora ko da wani salo ba canji ne na Allah to muna gode masa muna fata su waɗanda aka zaɓa za su ji tsoron Allah ɗin don shi ya ba su kuma su yi adalci ga kowa da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba. Ah, kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa wato duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya musu su kuma waɗanda da suke shugabanci su sani cewa shugabanci na Allah ne ah, ya amsa ya ba wasu ah, ya kamata ne kuma in ya ga dama yana iya maida masu goyi ba wasu kuma to muna kira gare su su ma da suka faɗi su yi haƙuri su san cewa Allah ne ya kaddara haka nan kuma fuskanci sauran abubuwa ah, na rayuwa amma muna kira ga shugabannin suka shigo kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane ah, a musguna masu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma mutane cewa na faɗa fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganar nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu waɗanda suka samu Allah ya musu jagoranci waɗanda kuma suka rasa su yi haƙuri su fuskanci wasu ayyuka na rayuwar duniya ba shi ne ƙarshe ba Allah zai ƙara ba su in yana so mun gode ƙwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya Jalla allazi wahidu guda sau kai mana Shi ma Farfesa Adamu Beki ya ce a kwantar da hankali a ci ribar sabuwar demokaradiyya. Yan uwana mutanen Arewa, salamu alaikum. Ah, na tabbata kuna cikin juwun da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan game da zaɓe da aka yi. Babban abin godiya shine an yi an gama lafiya kuma irin tunanin da ake yi da cewa za a yi mugun tashin hankali. ubangiji ya agaje mu ya kuma tallabe mu ya sa an gama komai lafiya zaɓe fa ba su ɗaya ake yin ta ba ana yin ta kowane juyin shekara hudu ana yi wasu ma ya fi haka saboda haka waɗanda suka ci a wannan zaben su goda ubangiji kuma su da kufa su yi aiki don a kyautata talakawa waɗanda ba su ci ba kuma su sani su ma da suka ci a daɗin wasu suka kayar to yanzu da shike Allah ya sa zaben bai zo musu a ta yadda suke zato ba dole su haƙurce dukan mu kuma mu haɗa kai mu tallabi juna mu fidda kanmu daga abin da zai kawo mana kunya an yi yanzu gobe ma za a yi saboda haka kowa ya abin da zai iya yi in yi nemi hawa zaɓe nan gaba mutane su san ya aikatu ya kuma yi wa jama'a abin alheri ya cancanci a zaɓe shi ba abu ne na fushi ko na jin rai ko na bacin zuciya abu ne na godiya godiyan kuwa tana ga Allah Allah kuma zai taimake mu duka saboda haka a hattara a rike abin da ubangiji ya zartas a sauran abin da shike kuma akwai shine bambanci bambanci da ke tsakanin mu da sauran su kowane fanni a yi kokari a manta da su gaba muke so mu ci ba baya ba akwai waɗanda muke najeriya tare kada mu bari a bar mu a baya saboda haka ƙoƙarin da za mu yi shine mu lura da cewa tun da mun ɗauki alkawarin ƙasa ɗaya ne jama'a ɗaya kan yi abin da zai sa mu koma baya mu yi aiki tare mu ci gaba tare mu fadi tare mu tashi tare ubangiji kuma zai taimake mu ya sa mana albarka madalla na gode Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jiƙon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.